Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Alhamis biyu ga watan Yuni a shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa Hukumar zaɓe ta INEC a Najeriya ta ce za ta yi amfani da hukumomin yaƙi da cin hanci da rashawa don kama duk wani ɗan siyasa mai sayan kuri'a a lokacin zaben gwamnan jihar Ekiti da ke tafi. bayan haka za ku ji cewa hukumomin Nijar sun buƙaci shugabannin kamfanin man Soras da su gaggauta yin bitar adadin ma'aikata 'yan ƙasar da na ƙetare da ke aiki a kamfanin Kwana ɗaya bayan da ministan man fetur na Nijar ya umarci kamfanin man CNPC ya kori wasu manyan jami'ai biyu 'yan China da ake zargi da hannu wajen haddasa karancin man dizal a ƙasar. Wasu 'yan Nijar na gani ya kamata wannan matakin ya samu goyon bayan shugaban ƙasa sosai. idan ya samu goyon shugaban kasa cip da 'yan cana da duk wani wanda a karkashi ne zai yin tsoron aikata wani abu wanda ba daidai ba kasan irin wayannan abubuwa mahi yawanci suna lallabawa na su sai su koma bangaren manya a kama musu To za ku ji ƙarin bayani nan gaba sannan kuma muna nan tafi da rahotonmu na musamman da ma labaran wasanni. Amma kafin nan sai a gyara zama a jihalin da duniyar ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum. Wani ɗan bindiga da ya buɗe wuta ya kashe mutum hudu a wani asibiti da ke garin Tulsa a jihar Oklahoma da ke nan Amurka. Ya kaikaici wani likita ne wanda yake zargi da haifar masa da wani matsanancin ciwon baya bayan wani aiki da ya masa. Shugaban rundunar 'yan sandan garin na Tulsa Wendell Franklin ya ce mutumin da ake zargi wanda kuma ya harbe kansa har lahira bayan da ya kashe mutanen. ya ce ya sha kiran asibitin wanda ake kira st francis health system yana musu korafi kan matsanancin ciwon bayan da yake damunsa tun bayan da aka masa tiyata a asibitin an da ya tsinci gawar wani likita daban da ta wata mata mai tarbar marasa lafiya da wani mara lafiya a kusa da gawar dan bindigar a cewar 'yan sandan jami'an tsaron sun ce mutumin ya sayo bindigan ne sama da sawo'i biyu kafin ya kai harin sannan ya sayi karamar bindigar hannu a ranar 29 ga watan mayun da ya gabata shugaba joe biden ya ce amurka za ta ba ukraine karin rokoki da wasu makaman yaƙi na zamani da kudadensu suka kai dala miliyan 700 yayin da mamayar da rasha ta yi wa ukraine ta shiga wata na hudu sai dai fadar white house ta ce ukraine ta yi alkawarin ba za ta harba makaman cikin yankin rasha ba jami'an gwamnatin amurka sun kara da cewa wannan tallafi na makamai an samar da shi ne don sarrafa shi a halin da ake ciki wanda ke wakana a gabashin ukraine hukumomin jamhuriyar niger sun fitar da wata sanarwa da ke kashedi ga dukkan masu tsallakawa da man diesel da ake fama da karancinsa zuwa wasu kasashen ƙetare daga birnin kwanni ga rahoton da haruna mamman bako ya aiko mana wannan kashedin ya biyo bayan karamcin man da kasar take fuskanta sanadiyar yaƙi a kasar ukraine inda gangar man fetur ta halba daga dalar amurka 80 zuwa 123 a yanzu haka a kasuwar duniya yayin da ma'aikatar da ke kula da alhakin sayar da man ta kasar cewa da sunidep ta ce a iyakokin nijar najeriya matasa ne ke zuwa station suna cika biduduwa suna shiga da su a Najeriya saboda man ya hauhau a can kuma saboda shigowa da tataccen man da Najeriya ke yi ganin cewa ya hauhawa a kasuwar duniya da ma karamcinsa saboda yakin Rasha da Ukraine na fada wani mai sayar da man diesel ko kuma man gazuwal a bayan fage a garin birnin kundi ya yi mini bayanin halin da ake ciki a halin yanzu. A bidiyo yalo inda bayan hage na a zai kai wajen sha da darabi na bayan hage muna ma kasuwar bayan ma. magana shi na nice ma ko da ya samu wahala rai namu na bahu hage a lokacin da ana zaman laya najeriya na turo shi da bai wuce jikka takwas da rabi jikka tara haka yake tai da shi to kaga abin da an jikka takwas da rabi tara yau ya kai kusan sha da rabi ai abin ya wuce hankali wannan lamarin na rashi ko karamcin man gazuwal ko diesel a jamhuriyar nijar ya sa matafiya cikin wani halin rabbana kawada ta mu kamar da waɗansu durobobin manyan motoci da na haɗu da su a garin na birnin kwanni kasancewa garin na tsakiyar nijar. suka yi mini bayani akwai wani wuri kana samu akwai wuri ba ka samu ko ka samu kwanakin na ta yi damgara wallahi na sa ban samu ba hal na zo maradi maradi kuma na samu san lit kawai na nijar ba kowace station ke da gazuwal ba akwai waɗanda sai ka jira a tura maka gazuwal sai ka gaji da zama ma kan ka samu watar saboda rishish Allah da ya kamun sauƙin al'amarin kawai ita dai gwamnatin ta jamhuriyar Nijar ba a da bayan hana tsallakawa da man na gazuwal ko diesel zuwa kasashen waje waje ta ƙara yin shaidi ga masu station station da kar su kuskura su ƙara kuɗin mai ko kuma su haɗu da hushin hukuma haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar tumarilla a gaida haruna mamman bako ƙarshen labaran duniyar kenan. saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu buɗe taskar rahotanninmu. A ƙoƙarin da take yi na hana magudin zaben gwamna da za a yi a jihar Ekiti ranar 18 ga watan nan na Yuni. Hukumar zaben INEC mai zaman kanta ta Najeriya ta ce za ta yi amfani da hukumomin yaƙi da cin hanci da rashawa na EFCC da ICPC don kama duk wani ɗan siyasa mai sayan kuri'a a lokacin zaben. Ga ƙarin bayani daga wakilin muryar Amurka Hassan Umar Tambuwal. Shugaban hukumar zaben Najeriya INEC Farfesa Mahmudu Yakubu ne ya ba da tabbacin hakan a lokacin da yake ganawa da majalisar sarakunan gargajiya na jihar Ekiti. ECC and the EFCC to ensure that this sad trend of using money to bribe voters does not mark the election as we have been seeing in some of the elections conducted by the political parties. Farfesa Mahmud Yakubu ya ce za mu ɗauki matakai za mu yi amfani da hukumomin EFCC da ICPC don tabbatar da cewa wannan abin takaici na yin amfani da kuɗi a lokacin zaɓe a baiwa masu zaɓe cin hanci bai lalata zaɓen gwamnan jihar Ekiti ba. Yakubu ya ba da tabbacin cewa duk ƙuri'a da aka kada a zaben gwamnan na jihar Ekiti za a kidaya ta don haka jama'a su fito su zaɓi wanda suke so. I want to assure every uh, registered voter in Ekiti state that the vote will count. Ya ce zai sake dawowa a jihar ta Ekiti inda jam'in da za su shiga zaben gwamnan su goma sha shidda za su sanya hannu ga wata yarjejeniyar zaman lafiya kafin zaben a lokacin zaben da bayan zaben. Alawai na Awai Ekiti Oba Adebanji ne ya yi magana a madadin majalisar sarakunan gargajiyar jihar Ekiti wanda ya ba da tabbacin cewa za su ja kunnen jama'ar su don samun zaman lafiya tarayya a lokacin zaben da ma bayan zaben gwamnan sannan za su haɗa kai da hukumar INEC don ganin cewa an yi zaɓe ba tare da wata matsala ba a jihar ta ikiti. shugaban hukumar zaɓe farfesa Muhammadu Yakubu Dai ya je jihar Ekiti ne tare da rakiyar wasu kusoshin hukumar a Najeriya. Hassan Umar Tambuwal, murar Amurka daga Ibadan a Najeriya. Madalla a gaida Hassan Umar Tambuwal. Yanzu kuma za mu leƙa jamhuriyar Nijar. Hukumomin Nijar ɗin sun buƙaci shugabannin matatar man Soras da su gaggauta yin bitar adadin ma'aikata 'yan Nijar da 'yan ƙasashen waje da ke aiki a kamfana a ci gaba da shirye-shiryen mayar da al'amuran gudanarwar matatar a hannun jami'ai 'yan Nijar. Wannan na faruwa ne kwana ɗaya bayan da ministan man fetur na ƙasar ya umarci shugaban kamfanin man CNPC na China da ya kori wasu daraktoci biyu 'yan China da ake zargi da hannu a karancin man diesel da ake fama da shi a kasar. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Barma ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. lura da yadda ake fuskantar jan kafa wajen so mazartar da matakan share fagen mayar da al'amuran gudanar da matatar man soras a hannun ma'aikata 'yan Niger, kamar yadda yake a yarjejeniyar da ke tsakanin gwamnatin ta Niger da kamfanin cnpc na kasar china ya sa ministan man fetur maman sani muhammadu ya umarci shugabannin matatar su yi masa bitar adadin ma'aikata tare da fayyace matsayi da albashi da ainihin kasar kowane ma'aikaci malam abubakar isa ɗaya ne daga cikin mashawarta a ofishin ministan man fetur ana so a san ɗan cana da a cikin kamfanin nan ta mai ya kamata a san kwantarakin shi yaushe an kai sinyan shi yaushe yake kariya yan Nijar ma da annan ciki ai su ma suna da ko kenan shi wannan dan tahiyar da aiki ne a san wa awwa wa ke mi wane ne mine ne matsayinka domin ana so a yi aiki wanda babu saurayi ciki ana so a yi aiki wanda kowa ya zama cikin 'yancin shi akwai 'yan nijar da yara da suke da mukamin ne amma ana so abun ya ci gaba kahin wani lokaci duka 'yan cana su ta koma za su sarwa 'yan kalilin ne za su sarwa tuni aka fara yabawa da wannan mataki da ke bukatar samun haɗin kan ɗaukacin 'yan ƙasa a cewar shugaban kungiyar voa de sanfoa nasir sedu ya zama wajibi shugaban ƙasa ya shiga gaban wannan sabuwar tafiya ta kare mutuncin ƙasa a idan abokan hulɗa idan ya samu goyon shugaban ƙasa cicicip to 'yan cana da duk wani wanda a ƙarƙashi ne zai yin tsoron aikata wani abu wanda ba daidai ba ka san irin wayannan abubuwa mahi yawanci suna lallabawa na su sai su koma ɓangaren manya a kama musu to muna fatan ga yanda shi shugaban kasa ba zuma mai ya yi yunkuri na da adalci na ba ma'aikata aiki ya kama ma minista na petrol ya samu ya tsarkakar da wannan yanki a jajibirin daukan wannan mataki ministan naman fetur ya ɗibarwa shugaban kamfanin cnpc awoyi 48 domin ya kori wasu daraktoci 'yan kasar china biyu da ake zargi da hannu wajen kitsa wuyar gazuwal wato man diesel da gangan a matatar soraz lamarin da wani jigo a kungiyar rotab mai fafutukar ganin an yi adalci a sha'anin ma'adanai muhammadu ciro isami ke kwatantawa a matsayin wani sabon sauyi cikin constitution na niger wacce aka yi adalci haƙo ma'adanan ƙasa na ƙasa ne na 'yan ƙasa ne ne kenan duk abin da za a yi ya kamata a ce gwamnati ta tabbatar da cewa ita ke da hannu cikin abin da za a yi ya zama ita ce ke da ruwa ita ke da tsaki ita ce za ta cewa ga yanda nake so in yi kuma ni na ma fara mana sai ta nemo wanda zai kama a tahi amma ba a ce kamfanuka a sa su gaba a basu akala su ta tahiya. Tama wani mamba a kungiyar Sovole nijar Salisu Amadu na ganin bukatar gudanar da binciken kwakwaf don tantance zahirin abubuwan da suka wakana a tsawon shekaru sama da goma da nijar ta soma sayar da man fetur ɗinta. irin wannan abun ai shine yake cewa allura tana tono tono galma nawa aka samu nawa aka kashe nawa ne suka yi saura a cikin kes menene hakkin mu menene hakkin kasa kuma ku sauran ina suka shiga a ci gaba da tsaftace wannan fanni ofishin ministan man fetur da na ministan kasuwanci sun yi kashedi ga dukkan masu gidajen mai su guji ƙara kuɗin mai don raɗin kansu matakin da tuni ya sanadin rufe wasu gidajen mai bayan da aka same su da bijirewa wannan umarni in ji wata majiya Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Madalla a gaida Sule Mummuni Barma da wannan rahota. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Zainab Babaji da rahoton mu na musamman. A kwanan nan ne jam'iyyun siyasa a Najeriya suka fara gudanar da zaɓuɓɓukan fidda gwani da zai ba 'yan takara guraben tsayawa a zaben gama gari na shekara ta 2023. Yayin da a wasu wurare aka gudanar da zaben lamun lafiya, a wasu wurare kuwa an samu hatsaniya bisa dalilai daban-daban. Shugaban gamayyar kungiyoyin farar hula a jihar Plateau, Comrade Gad Shamaki, ya mun shimfiɗar irin matsalolin da aka fuskanta a zaɓuɓɓukan fidda gwani daga wasu jam'iyyu a Najeriya. A cikin zaɓuɓɓukan suka faru ko a state ko na PDP da ya faru a national mun san cewa zancen kashe kuɗi ya fito sosai ba mu dai gan kuɗin ba amma dai an nuna cewa an kashe kuɗi sosai kuma kuɗin ma ba naira ba a dola. kuma duk lokacin da manyan nan suka je ganin delegates duk zancen kuɗi ake ba wani zancen mai da aka yi a me kai iya yi ko kuma mai da aka wa mutane abin kuma da ya ba mutane da yawa damuwa shine a wayansu wajajen ma akwai delegate list kashi biyu kashi uku kashi hudu a imo a misali ai matan gwamnan oshun ta je neman senate an hana ta ta ta kuka a social media cewa ta je wajen zaɓe an ce ba kowa riga yin endozin akwai zancen consensus a wajaje states da yawa an yi irin wannan abubuwan mutane sun yi staging waka ko kuma sun fita a wajen zabe sun bar hall din a wayansu wajaje mun ji wayansu sun nemi shugabancin kasa ko delegate amin kamar gwamnan bauchi Eh, gwamnan sokoto mun ji ya je na neman senate yanzu gwamnan moji na ji da sake wani primaries a bauchi don ya samu ya samu kujeransa so siyasan mu har yanzu ba ma bin ka'ida to kin gan duk irin wannan kananan abubuwan yana ba mu 'yan civil society ko kuma kungiya masu zaman kanmu damuwa da ciwon kai. Batun matsayin wakilai da ke zaben fidda gwani da aka fi sani da delegate ya yi tasiri sosai a waɗannan zaɓuɓɓuka. Comrade Mansur Umar Kurugu daga jihar Kano ya ce tun farko ma matakan da aka ɗauka na zakulo delegate ɗin ba a ɗora a kan turba da ta dace ba. To abu na farko dai shine dama a lokacin da aka yi ƙoƙarin zaben fidda gwani musamman na manyan jam'iyyu akwai abin da Hausa ke cewa an bar kari turnan tubani. A yanzu da tsari mai kyau na cewa a yi zaɓe na delegate su kansu wanda su kuma su su zaben fidda gwani. Amma idan kika kalla musamman a manyan jam'iyyu wato irin abin nan ne aka yi kamar an baka naira goma da hannun dama an karɓe da hannun na hagu maimakon a ce ɗaiɗaikun al'umma da 'yan jam'iyya masu sha'awar shiga siyasa ko kuma su fidda gwani eh, ɗan takara an ba wa kowa dama ya je saya fom na shi zama delegate ya zo ya yi takara al'umma su zaɓe shi haka ya kamata a ce an yi unfortunately hakan bata yiwu ba sai ya to jagororin siyasa ko wanda suke cikin gwamnati ko kuma wanda suke jagororin siyasa na jiha su suke mallakar wannan fom din sai su baima wa waɗanda suke so to daga sanda ya zamanto kai da zaka fito daga bangaren wani tsagi na siyasa ba na gwamnati ba kana son kai takara gwamnati kuma kana son lallai kar kai takara to da farko ma za ta hana ka access zai zama to baka iya ma yin magana ko ba ma ka san su a delegates din nan ba sannan kuma idan kika kalla misali jihohi ko ina da irin abin da ya faru amma in kika dauka misali kamar jihar mu ta Kano abin mai sauki ne duka 'yan takarar ma da suka fito guda biyu ne a jam'iyyar apc su biyu ne kacal daga mataimakin gwamna wanda yake daga bangaren tsagin gwamnati sai kuma sha'aban ibrahim sharaɗa wanda yake ba daga bangaren tsagin gwamnati ba bangaren 'yan gidan bahari na asali kenan kin ga duka abu ne mai sauki na ku zo ku ce a zo a shiga ma zaben nan kowa ya zo ya abin da ya dace to unfortunately da aka zo ma aka shiga gurin zaben sai zama to maimakon ya zama secret ballot yawwa maimakon a baiwa kowane delegate dama ya je ya zaɓi wanda yake so a ɓoye ya je ya saka kamar yadda tsarin doka ya nuna a sai zama to zuwa zaka yi ka hau layi na bayan ka na kallon ka ka shugaban lokal gaman ɗinka yana gaban ka yana kallon ka shugaban jam'iyyar yankin ku yana kallon ka dole ka zaɓi abin da kake so to wannan din ma wai bata isa ba sai kuma wai aka zo aka waye gari an tashi kuma da zancen an yi sare-sare an yi doke-doke da sauran abubuwa wannan kuma ba iya Kano bane wasu guraren ma da an yi wannan to idan muka kalli arewacin Najeriya yanda siyasa take da zafi a ce yanzu tun a zaben fidda gwani ma'ana kamar tun daga cikin gidanka kenan an zo an fara samun rikicin da har an jikkata har an zubar da jini kawai kan fidda zaben dan takara yaya kike gani yaya jama'a suke gani kuma idan an ce an zo za a yi zaben gari tsakanin manyan jam'iyyu kin ga wannan ya fara nuna cewa lallai akwai bukatar mahukunta su shigo cikin al'amuran nan duk wanda suka zo da irin wannan tsarin ya kamata a ce an hukunta su hasali ma a haramta musu shiga sha'ani na siyasa domin gudun zubar da rayukan dan adam a wasu jihohi an samu mishkila wajen sauya sunayen wakilai da ya kamata su kada kuri'a a zaben fidda gwanin lamarin da ɗan takarar sanata a shiyar nasarawa ta yamma honorable ahmad aliyu wadada ya ce ya janye daga shiga zaben saboda bai amince da rashin gaskiya ba na rubuta wa jam'iyya na janye daga zaben saboda list na delegate da shi ya kamata mu yi zaɓe. Safin da za a fara zaɓen gwauna da na 'yan majalisa aka kawo wata list a yi zaɓe da ita. Gwamnan mu kar wannan rana dai ya jajirce kan cewa a'a wannan bai dace ba sai dai a yi da list ɗin da ita ce wanda ta cika ƙa'idan dokoki gari ya waye kuma magana ta canza. Wai ni ana ce mani na je na yi zaɓe a haka don a ƙarshe za ta fi shari'a na ce a'a. ni ba lauya ba ne ba amma ni ni na yi dan majalisa a Najeriya kuma ɗan majalisa wanda ba ka iya rena ni na ce ba zan je zaɓe a kan rashin ƙa'ida ba ni da zan yi wannan gara na janye har yanzu ba iya zaɓen ba rigima ake ta yi muna ƙarni na ishirin da ɗaya duniya ta ci gaba. Toron kai daɗe yanzu za a ce ka janye ka fice daga wannan jam'iyya kenan ko kuma dai kana cikin jam'iyyar kana dai jira a daidaita lamura ne. tukunna hmm. kin Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ya ce kar mu ɗauki mataki kan wani abu cikin fushi. Ban ce na bar jam'iyya ba na ba su takarda ne akan na janye daga zaɓe. Yawwa. Amma mu hmm. siyasa ba mu barinta za mu ci gaba da harkan siyasa don kwato wa talaka yancinsa to ko duk inda ba yi wa mutane adalci ba bayan da za a yi a samu nasara ko an yi nasara ba za a ji daɗin ba shi ko wani kusa a jam'iyyar APC a jihar Plateau Alhaji Jamilu Baba ya ce ganin abin da ya wakana a lokacin zaben fidda gwani na kujerar gwamna a jihar ya ba su shakku kan yadda babban zaɓe na baɗi zai gudana. Gaskiya dai abin da muka gani a jihar Filato an ce an yi zaɓe. A zahiri mu abin da muka ɗauka ba mamma za mu ce ba a yi zaben firamare ba a jihar Filato. Dalili. Dalili shine ba a bar mutanen delegate su suka zaɓa abin da suke so da kansu ba misali mun shiga zaɓen gwamna malaman zaɓe sun fito sannan kuma delegates sun zo amma abin da zai baki mamaki malama zainab shine duk delegate din nan ba wanda ya dau ballot paper ya rubuta da hannunsa cewa ga wanda yake so duk bayarwa yake ana rubuta mar. Hadda waɗanda suka iya karatu da. Ko profeso ne kai a wannan rana baka iya rubuta sunan wanda kake so da kanka ba karɓa aka aka rubuta ma. So ina zaɓi ana. Idan akan wannan aƙida mu APC muka zo muka yaƙi PDP yau PDP ta yi primaries ɗinta ba mu ji irin wannan ba yau ga APC ita cike take zalunci take danna hakkin ɗan takara take ɗauki ɗora sannan kuma a ce wai za mu je mu ci zaɓe. Yaya kake ganin zai shafi zaɓe na na 2023. Ah, malama zainab wannan zaɓe ko mutum ya yarda ko kar yarda wannan zaɓe zai shafi jam'iyya musamman zaɓe na ƙasa sabila da waɗanda aka taka su aka danne musu hakkinsu aka musu ɗauki ɗora su ma dole su yi tunanin me za su yi a gaba Ga Comrade Muhammad Tali da ke bukatar tsayawa takarar shugabancin Najeriya kuwa, tsananin tsadar kuɗin fom ya hana shi shiga takara, inda ya ce su da suka yi aikin tsaro su ne za su iya magance matsalolin da Najeriya ke fuskanta. Duk waɗanda ma yanzu da nike faɗa miki suka fita neman shugabancin ƙasa yanzu, bangan guda ɗaya wanda zai iya cire ma 'yan arewa kise da 'yan Najeriya kise a wuta ba. Dalili? Dalili shine dukkansu duk doziya nasu suna da hannu a cikin wani bala'i kuma sun sata kudin gwamnati. To duk wanda yake da satan kudin gwamnati kuma yana bin hanyar da ba na dacewa ba automatically ba zai baka good result ba. Kenan kana zargi ne dai ba wai an tabbatar cewa duk waɗannan 'yan takara suna cikin wani abu ba. Ai a Najeriya in ka ce wai kana zarge ma kayi kayi sassauci because yau mutum ne ga ya yi aikin gwamnati sai kin gan sun kin gan shi da wai 1 trillion kuma ba wanda ya taba tambayansa ya fi karfi kenan ai to me yasa ya fi karfin ta yaya za a warware mu biyu ne kawai za mu iya cire kise kamar yadda na faɗa muke ku nemi al mustafa da karfi da yaji ko ku nemi comrade muhammad tali ku zo ku ba su duk ku biya musu form ku yi musu kamfen su shiga wannan mulkin amma kuka bar waɗannan mutanen da kuka fita yanzu to kowai neme lakafaninsa ya ajiye a jakansa daga nan har zuwa 2023. Yayin da 'yan siyasa ke cin karensu ba babbaka da facaka da kuɗi a tsakaninsu, talakawa kuwa na can gefe da baibaye da matsalolin kashe-kashe garkuwa da mutane da talauci, yayin da ɗalibai a manyan makarantu ke shafe watanni da dama ba karatu da dai sauran rashin tabbas da al'umma ke ciki. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria. Madalla a gaida Zainab Babaji har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. labaran wasanni na daren yau za ku ji sunayen 'yan wasan kwallon kafa da suka mallaki manyan kudade za ku ji cewa kuma hukumar kwallon kafa ta kasashen turawa ta fi da jerin sunayen 'yan wasan kwallon kafa da suka yi fice a gasar kasashen turai da ya gudana har ila yau za ku ji sunayen 'yan kwallon kafa ta nahiyar afirka da suka kafa tarihi na tsawon zamani a fannin yawan jefa kwallo a raga pike bolkiya dan kasar brunei shine ya fi kowane dan kwallon kafa tarin kudade ya mallaki kuɗi dalar amurka har biliyan 20 da miliyan dubu goma sha ɗaya sai na biyu a yawan kuɗi lionel messi mai dalar amurka miliyan 600 na uku cristiano ronaldo yana da dalar amurka miliyan 500 neymar yana da dalar amurka miliyan 200 sai zlatan ibrahimovic yana da dalar amurka miliyan 190 sai wayne roni yana da dalar amurka miliyan 170 sai alexander pato mai dalar amurka miliyan 145 sai gareth bell shi ma dai yana da dalar amurka miliyan 145 Paul Pogba yana da dalar Amurka miliyan 125 mabi masa shine Andres Iniesta yana da dala miliyan 120 cip cip. Mesut Ozil shi ma dai dala miliyan 120 daidai yake da mallaka. Bari ko mu duba 'yan wasan kwallon kafa da suka yi fice a gasar kwallon kafa na kasashen turai da aka kammala kwanakin baya. Na farko shine mai tsaron gida wato Gola na club din Real Madrid, Thibaut Courtois sai kuma masu tsaron baya wato tandu kenan sun hada har da trent alexander arnold liverpool antonio rudiger chelsea virgil van dijk liverpool andy robertson liverpool sai kuma 'yan wasan tsakiya waɗanda aka zaɓa su ne kevin de bruyne manchester city fabinho liverpool luka modric real madrid 'yan wasan gaba kuwa an zaɓi kelin mbappe paris saint-germain karim benzema real madrid sai kuma vinicius junior real madrid bari ko mu dawo nahiyar mu ta afirka domin kawo muku sunayen 'yan taka leda waɗanda suka kafa tarihi na tsawon zamani a fannin jefa kwallaye a raga na ɗaya akwai roger mila ya jefa kwallaye 479 a wasanni guda 811 da ya buga sai na biyu samuel eto ya jefa kwallaye a raga guda 426 daga wasanni 800 da ya buga sai na uku godfrey chita Salo dan kasar Zambia yana da kwallaye guda 393 daga wasanni 598 mabidisi shine Diomasi Mbokani dan kasar Congo yana da kwallaye 328 daga wasanni 704 da yi kaɗan kenan daga 'yan Afirka da suka kafa tarihi a fagen jefa kwallaye a raga. A karan farko ficeccen ɗan wasan kwallon kafa na duniya Messi ya nuna goyon baya ga wani ɗan wasan na daban domin samun cin ballon de o na shekara 2022 shi dai messi sau bakwai yake daukan kofin ballon de o ya ce a wannan karo benzema da ke buga kwallo wa club din real madrid shi ya cancanci samun wannan kyauta na ballon de o su bi da irin taka leda da yi na kwarewa daga karshe kungiyar kwallon kafa ta lyon ta sallami dan wasanta don ya barka tusa a bainar jama'a a ranar laraba 11 ga watan mayu dan wasa da club din ta kora mai suna mesilo dan kasar brazil rahotanni daga faransa sun nuna cewa ya fusata hukumomin kungiyar kwallon ne bayan da ya sake tusa a dakin da 'yan wasan ke shiryawa wanda ake kira dressing room da turanci abdulhab muhammad wani amurka daga bauchi a nigeria madalla a gaida Abdulwahab Muhammad to yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice. wannan bindiga da ya buɗe wuta ya kashe mutum hudu a wani asibiti da ke garin tulsa a jihar oklahoma da ke nan amurka ya kaikaici wani likita ne wanda yake zargi da haifar masa da wani matsanancin ciwon baya bayan wani aiki da ya masa shugaban rundunar 'yan sandan garin na tulsa wendell franklin ya ce mutumin da ake zargi wanda kuma ya harbe kansa har lahira bayan da ya kashe mutanen ya ce ya sha kiran asibitin wanda ake kira st francis health system yana musu korafi kan matsanancin ciwon bayan da yake damunsa tun bayan da aka masa tiyata a asibitin shugaba joe biden ya ce amurka za ta ba ukraine karin rokoki da wasu makaman yaki na zamani da kudadensu suka kai dala miliyan 700 yayin da mamayar da rasha ta yi wa ukraine ta shiga wata na hudu sai dai fadar white house ta ce ukraine ta alkawarin ba za ta harba makaman cikin yankin rasha ba jami'an gwamnatin amurka sun kara da cewa wannan tallafi na makamai an samar da shi ne don sarrafa shi a halin da ake ciki wanda ke wakana a gabashin ukraine To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Lalo da ya taya na gabatar da shirin da Daniel Brown wanda ya haɗa shirin tare da bada umarni da ma injiniyan mu na yau ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya kuma mu ƙarasa wannan lafiya.